أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل ليتفقه في الدين بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين yau lahadi sha uku ga rabi'ul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da shidda daidai da hudu ga watan ɗaya 2015 za mu yi karatu na 24 baiti na 172 shahi na 25 a cikin do'ul musalli a yau din nan haihuwar hiyayyen talikai a nai muhammadu sallallahu alaihi wasallam tana da shekara dubu da dari hudu da tamanin da tara da kwana guda aiko shi yana da shekara dubu da dari hudu da arba'in da tara hijira ta dubu da dari hudu da talatin da shidda ne kuma dubu da dari hudu da ishirin da shidda da kwana guda sallallahu alaihi wasallam karatun da ya gabata shine an yi magana akan wuraren da idan aka ba wani rukuni kamar sajada ko kuma aka ba ƙabliya a cikin wata sallah sai ana wata sallah aka tunu wanda kusan wannan takarda ɗin da aka buga kusan dukkan bayanan wancan larbi cikin wannan takarda guda biyu yana a ciki insha Allah wanda kawai babban abin da za a lura shi ne idan ka manci abu cikin farilla kamar kana azuhur cikin azuhur kan mance shi amma sai kana la'asar ka tuno to anan idan an tsawaita karatu ko kuma ka karkata zuwa ga ruku'i da zuhur ɗin da la'asar gaba ɗaya sun lalace amma idan lokacin da ka tuna kana cikin nafila ne ka tuna ka wani abu na la'asar na as-zuhur ko kuma ƙabliya mai sunna uku to azzuhur a nan ta lalace idan ya tuna a cikin nafila to waccan zuhur ta lalace amma nafilan nan ya ida tun waye ta a nan idan an tsawaita amma idan ba a tsawaita karatu ba ko ba a karkata zuwa ga ruku'i ba la'asar kawai ta lalace amma ya koma ya gyara zuhur in ma kuma yana cikin nafila ne duk ɗai ya dai koma ya gyara azuhur ɗin kenan a nan la'asar ta lalace kuma nafilan nan ta lalace kawai ya tahi ya gyara azuhur ɗin magana ta biyu shine idan abin da kambance cikin nafila yake kamar nafila wadda kake kamin azuhur amma ko da ka tuna bayan ka ta karatu ko kuma ka karkata zuwa ga ruku na nafila ta biyu to a nan nafila ta farko ta inganta kuma ta biyu ma ta inganta sai ka ida tun waye ta amma idan kabbar wani abu har yau dai a cikin kana cikin azzuhur zuhur ka tuno ka wani abu cikin nafila kila qabla zuhuri to anan nafilar tayi kuma ka tun waye zuhur ma'ana azzuhur zuhur din tayi anan in ba a tsawaita ba amma idan aka tsawaita ko kuma mutum ya karkata zuwa ga ruku'i to nafila ta biyu ta lalace amma yana da damar ya koma zuwa ga nafila ɗin ta farko in ba a tsawaita ba to sai aka yi wani tambihi nan guda biyu eh, amin sai tun tunwaye waccan nafila ɗin ta farko ma'ana ta biyu ta lalace amma idan ko da ya tuna a cikin azuhur ne ya tuna ya ban wani abu cikin nafila to nafila din ta biyu ta inganta ya koma zuwa ga nafila ta farko ya tunhaye ta in kuma cikin azuhur ne yana cikin azuhur ya tuna ya ba wani abu cikin nafila kuma a nan ba a daɗe ba to na fi ta inganta kuma ya tunhaye a zuhur dite to idan kun kadiba shahi na biyu an yi bayani akan cewa duk sa'ad da sallah ta biyu aka ce ta lalace yadda zuwa gyara ta farko kenan in ta farkon ba ta lalace ba to a nan dole sai an yi niyya kenan da nan tsaye za ka yi niyyar gyara waccan amma kabbara har ma mustahabbi ce ma'ana ko ba a yi ta ba sallah ba ta lalace ba saboda babu tsawaitawa sannan gyaran da za ka yi da ta farko inda kabbat misali sajada ko kuma inda kabbat ƙabliya mai sunna uku to yanzu ta koma raka a guda kammalalla kusan an yi tambaya cewa mi an matsayin kabbara har ma aka ce babu komi ma'ana babu komi na rashin lalacewa sallarka amma dai matsayi ne mustahabbi ne kamar yadda iri ne na nan tahe a cikin wannan karatu insha Allah wannan a takaice shi allarbin da aka da aka diba duk dai wannan bayani kusan an yi wancan satin domin dai larbin ya ƙara hita ne wanda aka rubuta baitinmu na ƙarshe aka yi magana cewa idan mai sallah shi ɗai ko liman yabba sunna guda da gangan shin sallah ce ta lalace ko ba ta lalace ba aka yi ƙauli kusan guda hudu amma dai wanda ya ƙarhi cewa sallah ce ta lalace ba kuma shi ne ƙauni na al'imamu malik da ibn al da da ibn aba'illah to amma sunna biyu mai ƙarhi ko hiye nan kan suna lalata sallah idan ka su da gangan in ba ma mu ba ne sannan akwai bambanci idan aka bar sunnonin alwalla suna da bambanci da sunnonin sallah su sunnonin alwalla ba za su lalata maka alwalla ɗin ba an san koman cewa kai da sunna sai da baya ka tuno bayan kayi sallah kuma alwallarka ba ta kare ba kawai misali kama a ce shaƙawa kawai za ka shaƙa sai ka ci gaba da sallaɗi amma shi sunna ta sallah tana da ƙarhi idan kabbar biyu masu ƙarhi ko hiya kan lalata maka sallah inda gangan ne saɓanin na alwallah kamar da to cikin harshe shahi na ɗari uku da talatin da biyar to inda za mu tashi shine wa baqalat bi tarki ruknin in yaqul sahawan ka sharadin mutlaqan kal amdi qul aw la tadaraka ta makana. إن لم يسلم حيث آخرا عنا ولم يكن وسطا ركوعا عقدا برفع رأس لا ما أدا to anan bayani ne za a yi idan mutum yammanci wani rukuni idan ba a daɗe ba kuma yazzan mance shi da ya ba da gangan ba sannan a yi bayanin idan da gangan ne sannan kuma a yi bayanin idan ya bar sharaɗi sannan ina ne yake gyaruwa abinda kan manto ina ne bai gyaruwa to ne ce wa babalat sallah ta lalace bitarki rukunin idan mutum ya bar wani rukuni a cikin sallah kamar sajada sai a lura mutum ya manto wata sajada misali yana sallah a zuhur sai ya yi raka'a ta ɗai lahiya lau amma ga ta biyu sai ya ban mata sajada bai yi ba kuma a nan yana cikin ta uku amma bai ƙulla ta uku ɗin ba to shi ne ya ce ta lalace idan aka bar wani rukuni ma'ana idan an kamanci wani rukuni shine nan da ka kalimar tarku tana ɗaukan mantuwa haka ma mantuwa tana ɗaukar tarku kamar wa zalikal yau mutum sa'aitu turaku in ya ƙul amma idan mutum ya daɗe kuma ya manci wannan rukuni sahawan alhali ba da gangan ba kaga shi nuna manci shi ba da gangan ba mutum ne yammanto sajada cikin raka'a ta biyu mantoshi da ya yi bai tuna ba sai da aka daɗe tutun da an rige an daɗe sallah ta ta lalace sai ce ka sharɗin kamar inda mutum yammanci ya bar wani sharaɗi to shi sharaɗi kamar misali mutum ya kamar inda ya bar sharaɗi to shi mancewa ɗinda na sharaɗi mutulakan kai tsaye in an daɗe in ba a daɗe ba shi sharaɗi bai da cewa sai an daɗe ko ba a daɗe ba kamar mutum ya yi sallah ba da tuwahi ba ko ya dibi inda ba alƙibla ba sai ce kal'amdi wannan lalacewar sallah kulka ce sallah na lalacewa kal'amdi kamar inda ya bar wani rukuni da gangan a nan ko shi in an daɗe in ba a daɗe ba kenan a nan shi banin rukuni yana da gida biyu idan ba da gangan kabbar shi ba aka daɗe to sannan sallah ka lalacewa ashe in ba a daɗe ba sallah ba ta lalacewa kamar yadda bayani na nan zuwa amma idan ka bar shi da gangan to ko ba a daɗe ba sallah ka ta lalace balle mi balle in an daɗe tun da dai da gangan ka bar wannan rukuni ɗin kamar sajada to shi ko sharaɗi kamar sa tuwahi da mutum abba yi ba ko bai debi alƙibla ba to idan mutum ya bashi in an daɗe in ba a daɗe ba sallah ta ta lalace kenan da barin sharaɗi da kuma barin wani rukuni da gangan duk su guda in an daɗe in ba a daɗe ba to sai mu lura can ya ce in ya bil in ya daɗe da yadda ya bar rukuni aula idan bai daɗe ba idan bai daɗe ba can daɗewa kamar misali cikin raka'a ta biyu kabbar sajada amma baka tuna ba sai da ka sallami sallah ko kuma sai da bayan ka sallami sallah din nan kuma an ka daɗe ko kuma sai da kan hita masallaci shi ko ba a daɗe ba kaga nan an jima to tun da cikin farilla ne sallaka ta lalace inda cikin nafila na da ta yi to nan sai ce aula idan ba a daɗe ba misali kenan mutum ya tahi ƙulla raka'a ta uku alhali ya mantu sajada ga raka'a ta biyu to kaga a nan ba a daɗe ba to tadarakan lazi ta makana sai shigara abin da ya samu abin da ke yiwuwa kenan a nan tunda baka kulla ta uku din ba to ka dai sakota ka tafi ka gyara waccan sajada din ta biyu kaga raka'a ta biyu ta gyaru kawai yanzu abin da aka bi ka bayan ka kammala sallarka shine ƙarin nan na tsayin da ka yi na raka'a uku don haka za ka yi ba'adiyya to anan ba a daɗe ba to da yake shi rashin daɗewa yana da gida biyu ko a ce yayo abin ya taho ma tsakanin wata raka'a da wata raka'a kuma yayo abin ya taho ma raka'a ta ƙarshe to wannan zai ware idan abin raka'a ta ƙarshe ne wannan kuskure ya taho ma kenan sallar mai raka'a hudu raka'a ta hudu sai mance sajada kaga mance wani rukuni to magana akan haka tukun shi ne ce illan musallim idan bai yi sallama ba ba kaga gyaran bai kuci ba wanda ya baro ga raka'a ta nawa ta hudu haifu ana sa'ad da abin ya bijiro mai ya gitto mai akhiran alhali ga ƙarshen sallatai to idan bai yi sallama ba abin na gyaruwa kawai nan ya ɗayi sajada ya gyara wannan raka'a ɗin ta hudu zai yi sajada kawai kaga abin ya gyaru tuna an ce in bai yi sallama ba bayani na can in ya yi sallama yana can kuma a yau insha Allah to sai kuma inda wannan rukunin da ka bari ba ga raka'a ta ƙarshe ka bashi ba kamar misalin da muka yi na farko ga raka'a ta biyu ka bashi ga sallah ta Azuhur, amma kuma ka tashi za ka ƙulla raka'a ta nawa ta uku kaga ba a daɗe ba to shine ce walam yakun ko kuma bai kasance ba aƙada ya ƙulla ruku'an wasɗa ruku'i na ta tsakiya ruku'in raka'a ta tsakiya abinda aka nuhi raka'a ta tsakiya tsakanin waccan raka'a ta biyu da yabban ne kamar sajada ba a samu wata raka'a tsakani ba ma'ana bai ƙulla mai bi mata ba shi ɗaya aka nuhi shi ya kun ko kuma bai kasance aƙada ya ƙulla ruku'an ruku'i wasdan na tsakiya ba wanda zai rabe tsakanin waccan raka'a da ya yabban rukuni da kuma wata raka'a da ya kulla kamar ta uku nan to ya aka gano bai ƙulla wagga raka'a ba bi ra'asin ta hanyar ɗago kai ne ba in bai ɗago kai ba kenan mu lura da ya rage ya ɗago kai mutum na ya baro sajada cikin raka'a ta biyu amma bai tuna ba sai da ɗago kai cikin raka'a ta nawa ta uku to ta rige ta kullu to nan sai mu yi hukunci in ya ɗago kai in ya ɗago kai raka'an nan ta biyu ta lalace tunda an samu mai raka'a guda tsakiya don haka wannan ta uku ita za ta koma ta biyu to a nan ta uku ta koma ta biyu ta biyu mai mita ga ƙa'ida mai fatiha da to yanzu ta uku ɗin nan da ta komo ta biyu mai mita mai fatiha ce to kaga tunna an samu ragin sura bayan an samu ragin sura a nan to ina waccan raka'a da ya jiwa da ita ta zan ƙari ko to a nan ƙabliya zai can ga rage nan kuma ga ƙari to wannan to a nan an yanke hukunci ne idan ya rigi ya ɗago kai ne kenan ta ju ba ta gyaruwa to amma lan hina'i banda in dukawa kawai ya zuwa ga ruku'i nan kan ta uku ba za ta lalace ba amin ta biyu ba za ta lalace ba kuma nan ɗaya ne an ka samu haka sai ku kiyaye nan duk wani wuri idan mutum ya rage ya duka zuwa ga ruku'i to in ya bar wani abu cikin wata raka'a to waccan ta lalace amma ban da nan kuma nan ɗaya ne don haka yanzu da mutum ya bar sajada ga raka'a ta biyu ya tafi kulla ta uku bai tuno ba sai da ya sunkuya zuwa ga ruku ya rigi ya sunkuya amma ha bai yi mai ba in ya taso mun rige mun yi hukunci waccan ta lalace to bai taso ba to a nan in yana haka sai da sunkuya zuwa ga mi na raka'a ta nawa sai ya tuno ya bar sajada ga raka'a ta nawa to dan nan sun yawa ɗaya zai yi ya ɗaya sajadar ta biyu nan tana gyaruwa idan ya yi sajada ta biyu kaga yanzu ya tashi da raka'a nawa biyu can ba wani ragi da ya tun ta to abinda ɗaya an ka bi shi bashin tsayin gade da fatihar gade da surar gade har sun kuya da duk an bi shi bashin su don haka ya ƙara ko ya rage ya ƙara to wanda ya ƙare me zai adiya zai to shi allan hina in banda dukawa ɗai in don dukawa kawai ba a taso ba to nan kana iya gyara sajadar da kabbaro cikin raka'a ta biyu amma nan ɗai ne to sai ya ce ma'ada tarka ruku'in ina jin tarku ya samu ku ko to tarka yake ko tarki dama da ada da khala da hasha idan aka yi istisna'i da su ko dai awa abin nan da ke bi musu wasali sama ko ai mai wasali ƙasa ko dai a ce ma ada tarka ruku'in ko ma ada tarki ruku'in da wasali ƙasa ba tarku yake ba ma ada banda tarka ruku'in idan ashe ruku'i na ya baro ba sajada ba cikin raka'a ta nawa ta biyu kenan inda ɗaya ka gyaruwa in sajada ce an ka baro amma muddin ya rige ya sunkuya ga raka'a ta uku sai zan ashe raka'a ta biyu ruku'i na ya baro mata to anan raka'an nan ta biyu ta lalace fabilin hina'i da zaran ya sunku ya zuwa ga ruku'in ta nawa ta uku shi kenan ba dama a ce da wurin ruku'i ya wuce kuma ya gyara wancan tun da ruku'i da ruku'i na duk abu guda ne don haka anan zai lisa horo surare guda goma da fatan sai a kula da su sura goma ne shidda suna rubuce ga nassi uku za a sawo su a wurin tashbihi guda za a kawo ta wurin irin uwarta kaga ga shidda ga uku ga guda goma kenan to ga tana ta ɗai shine banda in mutum ya bar ruku'i cikin raka'a ta biyu bai tuna ba sai da ya sunkuya zuwa ga ruku'in ta nawa to nan kan shi kenan waccan raka'a ta lalace kawai an bi shi bashinta ya kawo ya ci gaba da yin ta idan ya ƙare sai ta zan ita attabi wagga ta uku ɗi kamar daidai bayani ya gabata to wuri shidda ne ai eh, wuri goma ne mun yi guda barin ruku'i takbiri idin haka kuma idan mutum ya bar kabbara ta idi koda guda ce don kowace kabbara guda ta idi sunna ce mai ƙarfi wanda an gabata a wurin ba'adiyya cewa idan ka batta za ka yi ba'adiyya to shi ne idan mutum ana sallar idi sai ya kabbara guda kohe kuma bai tuno ba sai da ya rage ya duka to ba damar ya dawo da baya da baya shi kenan an bi shi wannan ba'adiyya ne mun ji na biyu ko wa kasirrin ja'i kamar barin asirtawa wanda ya zo barin asirtawa kenan misali kamar sallar azuhur abinda a daidai ka yi mai ka asirta to sai ka bayyana aya uku zuwa sama idan aya duce an yahe maka ga fatiha balle aya guda misali sai da kacce sai da kacce alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin sai ka tuno to anan ka dawo da karatunka ka gyara shi to sai zan gaba baka tuno wannan kuskuren da ka yi ba kenan ka rige ka ƙari karatu gaba sai da ka rige ka sunkuya zuwa ga me zuwa ga ruku'i to anan shi waccan asirtawar da ka bari ka bayyana shi kenan ƙabliya ta rige ta kan maka Eh, ba'adiyya amin saboda asirtawa ƙari ce tun da kabba asirta bayyanawa kai kuma bayyanawa ƙari ce don haka shi kenan ba'adiyya ta kan maka nan wuri na nawa uku to a nan ne abu uku za su shigo Shi ne haka barin bayyanawa barin bayyanawa kenan misali sallah ce ake ta isha'i sai ka karanta karatu asirci to da ka yi shi asirce sai da ka sunkuya zuwa ga ruku'i sai ka tuna cewa karatun nan na isha'iwa asirce ka yi shi to shi kenan ragin ya rigi ya tabbata don haka an bi ka kabliya ba dama ka dawo ka walwale wancan ruku'i ka gyara karatu to shi asura ta hudu ta biyar shine barin sura gaba ɗaya kai ne wuri mai fatiha da sura sai kai fatiha kawai ka mance assalam ba kai sura ba sai da ka sunkuya zuwa ga ruku'i sai ka tuno ba kai me ba ba kai sura ba to ba damar ka dawo da baya da baya shi kenan an rige an bi ka menene aka bi ka ragi to rage me aka yi mai kabliya domin sura sunna na wace ukuta na daidai tsayinta karatunta kuma cikinta akwai ko asirta ko bayyanawa kaga kwabbar sura ya bar sunna uku don haka da zaran ka sunkuya shikenan an rige an bi ka wannan qabliya din saboda ragin da kai na sura wuri na nawa kenan biyako to haka kuma tankis abinda at tankis shine waton za ka yi fatiha da sura sai kan mance ka yi sura kawai tukun harko bayan ka yi sura sai kuma ka yi fatiha kaga an jirkici abu ko to kuma baka tuno da wannan ba sai da ka rige ka yi sajada sai ka yi ruku'i ka sunkuya zuwa ga ruku'i to tun da ka sunkuya kawai yanzu abin da aka bi ka shine waccan sura kamar baka yi ta ba tunda shari'a ba ta yadda a yi sura sannan a yi mai ba to don duk kayi suran nan minus wannan sura din babu ta abinda ɗaya za a lura ka ɗaya fatiha baka yi mai ba baka yi sura ba amma na akwai ɗan a nan miza ka yi ƙabliya za ka yi rage to amma akwai wani abu wanda mun taɓa yin iri ne wanda ya dan so ya kama da wanga amma akwai ɗan ƙari a gidan ba'adiyya a nan mutum ne ya yi sura sannan ya yi fatiha sannan kuma ya sake mai da sura kaga ya yi fatiha sura biyu tsakiyar me to a nan ba'adiyya zai kaga suna da bambanci don yanzu sura biyu ya yi to shi ne yake cewa man karara surata littan kisi yasjudu min ba'adu li talbisi mun yi wannan ya gabata don haka akwai bambanci da mutum zai kawo maka fatawa cewa ni ne ni yi sura ni yi fatiha sannan ni rige ni sunkuya zuwa ga ruku'i to sai ka ce hukuncin ka kabliya za ka yi kawai za a ɗauki kawai baka yi sura ɗin ba to amma idan mutum ya yi sura ya yi fatiha ya sake ya sura to kaga yanzu ai ya yi sura ɗin to abinda aka bi shi kawai cajin ba'adiyya ba'adiyya zai da wannan tsakiyar surar da surar ya yi farko da kuma ƙarshe ya sa fatiha tsakiya to saboda wannan shirɓa ce wadda ya kawai shi zai sa a cace shi ba'adiyya kaga suna bambanci da wannan to shi a sura ta nawa sajdati talin na bakwai shine sajadan mai karatun alkur'ani an san idan kana karatun alkur'ani ka jawo aya mai sajada to idan bayyane ne ai su baya gare ka sun san za ka yi sajada kawai sun ku yawa ɗaya za ka yi dannan tsaye sai ka yi sajada ka taso sai ka ƙara ko da aya guda ce ko ka ci gaba karatun ka sannan a taho a yi ruku a yi komi kuma shi nan ba komi to amma idan asirci ake yi kamar yanzu a zuhur kuma ka cimma aya mai sajada to mustahabbi ne ka buɗe bakinka sai ka karanta aya mai sajada don suna bayan ka su san me ka jawo kaga koda sun ga kasunkuya kawai zuwa ga sajada sun gano cewa wannan sajada ba wai kuskuren ruku'i kai da tasowa ba a a sajada karatu ta kai in ya so bayan ka taso sai ka ƙara karatu bayan haka sai ka ci gaba da sallaka kuma shi kenan to anan ka karanta aya mai sajada kuma a cikin farilla to kuma baka yi sajadar ba ka mance sai da ka rige ka sunkuya to tun ka rige ka sunkuya ba dama ka dawo da baya da baya ka walwale wannan ruku'i wai sai ka tafi ka yi sajada ka taso sannan ka kai wani ruku'i a shikenan ruku'in ya kuce a nan sajadar ta kuce to na in ga farilla ne amma in ga nafila ne malamai sun ce kamar da to cikin harshe kana iya wagga sajadar da baka samu ba ga raka'a ta farko kuma ka rige ka sunkuya to ko nan ta rige ba za ka dawo baya ba amma kana iya taransifarin din wannan sajada din ka meshe ta ga ruku'i na me ko raka'a ta biyu ga nafila kenan kamar wagga sajada ta karranka ga raka'a ta biyu to wannan ga nafila shi ana yi amma ga farilla shi kenan da ta kuce ma wannan shi an na bakwai ko zikiru ba'adin haka kuma idan mutum ya tuna wani sashen sallah to anan yana da bambanci da wancan wancan na farko mutum ya mance wani rukuni to duk cikin sallah guda ce to amma yanzu nan zikiru ba'adin kamar misali karatun da muka yi wancan sati kuma iri guda ne da wannan bangare shine mutum yana cikin la'asar ya tuno ya ban mi ya bar wani abu cikin kamar ya bar sajada cikin az shi az-zikiru azim to idan sai da kan rige misali az da la'asar kayi su tare da ka kare az amma ka baro sajada a cikin ta sai ka kabbarta mi la'asar to anan in ka rige ka sunku ya zuwa ga ruku'i sannan ka tuno mi eh sannan ka tuno sajada da ka bari ina to shi kenan waccan ba dama ka dawo baya ita waccan sallah din ta lalace sacin can ba mun yi shi a win hana sun atamman nafla wannan kenan amma idan baka rige ka sunkuya ba kaga ba daɗewa to anan kana iya bar wagga sai ka ka gyara azuhur kamar da dai bayani ya gabata wanda koyon mun maimaita shi to wannan sai ilhaƙin iri ne shine duk hukunci guda ne idan cikin azuhur ka baro ƙabliya mai sunna uku amma baka tuna ba sai cikin la'asar to in ka rige ka sun kuya to shikenan zuwa ga ruku'i to a can waccan sallah din ta azzuhur ta lalace wadda ka baro makabliya mai sunna uku ba ta gyaruwa kawai ka da wagga kamar daidai bayani ya gabata wannan shine na tara sai na goma man dakhal fi maghribin thumma uqimat fil mahad wanda ya rige ya shiga a cikin sallar magariba sannan aka tsaida kuma sallar magariba gada ya tsaisuwa fil mahal a wannan wurin wannan masallacin ko wannan wurin misali kai ne ka rage kayi raka biyu ta magariba an san can an ce in shafa al magriba fadhun kammala lafa gairi ha in hassala nan tun da ka rage ka kulla raka a ta biyu ka ya zuwa ga ruku'i to ka ida ɗaya sallar magaribarka sai ka ga ɗai wasu za su to su yi jam'in magariba kuma kai ɗai ne za ka yi to anan tun da sun ya zuwa ga ruku'i ga raka'a ta biyu balle ma in ga raka'a ta uku ce to nan ba za ka dawo ba ba shikenan ka dai da magaribarka kawai ladar jam'in ta kuce maka tun da ka rige kasunku ya shi an man da khalwan da ya shiga fi magribin a cikin sallan magariba thumma uqimat sannan aka tsaye da sallan nan ta magariba jam'i fil mahal a wannan gurin da ya tsaisuwa kuma ya rige sun ya zuwa ga ruku'i to nan ba zai taso ba shikenan ba zai samu wancan jam'i ba ya ɗai'i da magariba ce to a idan an ka lura yadda mun ka ce mafhumi na canta ta ya ci wadda an ka yi idan mutum ya bar rukuni in lam sallim in bai sallama ba in bai mai ba sallama ba kenan ga raka'a ta ƙarshe to anan yana da damar ya gyara ya gyara wancan sajada din ta raka'a ta hudu tun da ba a yi sallama ba to shine zai hidda mafhumi mafhumu sharɗi kenan sai ce to wani in ya rigi ya sallame fa mutum ne yabbar sajada ga raka'a ta hudu ta ƙarshe kuma bai ahamo ba sai da ya rigi ya sallame to shi kenan fatahu wancan gyaran ya kuce mishi na sajada amma thumma daga baya in ya so bana zai yi ginin sallah ta ya ci gaba da ita kenan a nan raka'o'in can uku kawai kake da amma ga raka'a ta hudu tun da ba ta da ba ta da sajada kuma ka rige ka sallame ka yi hasara ta ita ɗai to sun daga baya bana ya ci gaba da sallatai ma'ana ya kawo wata raka'a sabuwa a madadin sajadar da ya bari cikin raka'a ta hudu tunda an sallame rukuni ya shiga kenan to waccan sajada tunda bai samu gyara ta ba tunda an sallame to ta rige ta zan raka'a sabuwa don haka wagga raka'a ta hudu ya kyari da ita sai ya sake yin wata raka'a a madadinta to shi thumma bana sannan ya yayi in sallah ta ma'ana ya ci gaba amma da sharadin bil qurbi in ba a dade ba bil ihrami ya kabbara harma amma na daban alhali kabbara harma mustahabbi ne hahuna ananan kawai anan ba don ba a dade ba niyya kawai zai yayi niyyar zai gyara wagga raka'a din da yabban masajada raka'a ta hudu amma yin kabbara har ma a nan mustahabbi ne tun da ba a daɗe ba to a nan kuma muna iya hidda mafumi in ba a daɗe ba ko mutum ne ya sajada cikin raka'a ta hudu kuma ya rigi ya sallame to in ba a daɗe ba ya ɗayi niyya mustahabbi ne ya kabbara har ma tun da ba a daɗe da baruk waccan sallama ba to in ya yi kabbara har ma sai ya gyara waccan raka'a ɗin in ba a daɗe ba to in an ka daɗe fa sallah ta lalace muddin mutum ya bar wani rukuni cikin sallah ta farilla kuma an ka samu tsaiko ko ya hito cikin masallaci ko alwala ta ta kare ko makamancin haka to sallah ta ta lalace sai a lura da wannan haka za mu tashi matsala ta ƙarshe ina jin bayan an yi kiran sallah ko a nan kuma in an ka lura bambancin matsalolin da mun kayo da wannan da za mu tashi ta ƙarshe a can mutum wani rukuni ne yammance amma a wani rukuni wanda zai zo shi ne sallama to amma wannan gaba ɗaya ka ƙare sallah in mutum ya ƙare sallah mi adda sauran yayi sallamewa to ita ko sallama gada ita a ƙarshe ita ta an kamanci kaga babu wani rukuni da tangale ta a can in kabba wani rukuni irin sajada sallama na tangalewa ma'ana akwai sallama tana jira to nan gaba ɗaya yau sallama ta ita a ƙarshe kuma sai kammance ba ka yi ta ba to tana da sura guda biyat mu fahimce su da kyau da kyau to shine cewa hassalu malaman fikihu sun tabbatar da hamsatal a ƙasa mai kashe-kashe guda biyat ma'ana surori guda biyat fi tariki salami ga wanda yammanci sallama in kana sahawan idan ba da gangan ba ne ba in ba da gangan ba to kan haka za a hukunci an san inda gangan ne baɓalat salatuhu sallata ta lalace to in ma ba da gangan ba ne ya kasu gida nawa biyar to sai a lura ga sunan in ɗala jiddan baɓalat baɓalat sallata ta lalace in ɗala in ya daɗe jiddan ƙwarai in ya daɗe ƙwarai kenan da ya sallame kamar yanzu isha'i amin da ya ƙari sallar isha'i sai yammanci bai sallame ba kila sai da ya ci gaba da labari ne ko sai da ya hita masallaci to ana an daɗe ƙware ko ko tsarki ne walwale kaga ana an daɗe ƙware don ya ce alwala an daɗe to in ya daɗe ƙware batsalar sallah ta lalace aula to idan ba a daɗe ba kenan yana sallamewa sai tuno to sajada in bin hirafin zai sajada ba'adiyya amma abin da yasa zai sajada ba'adiyya in bin hirafin idan ya ya hada da jirkita zuwa ga alƙibla ko da ko da niyya in ya dan jirkita ga alƙibla kamar misali yana dibin alƙibla ya mance bai sallama ba sai ɗan jirkita haka amma sun ce muddin ba makka ko madina ba ce ko masallacin sadina umar radiyallahu ta'ala an amma muddin can ne da ka jirkita ga alƙibla sallah ta lalace to sai zan ba can bane sai ka ɗan jirkita haka ko da kaɗan ne ka ba alƙibla to a nan sanadiyar jirkita wannan da ka yi ta jawo ma ka yi me ka yi duk da tare da ba a daɗe ba ba daɗewa mun ji sura nawa biyu wabila amma idan baka jirkita ba baka jirkita ba ma'ana kana sallamewa sai ka tuno kana nan yadda kake to sallama kad yayi sallama kawai ba wata ba'adiya da zai kenan hukuncin nan wanda mun kawo yanzu mai jawo mai ba'adiya juya wadda to tun da yanzu wabila babu jirkitawa kuma gashi ba a daɗe ba sallama kat sallama kawai zai yi eh, sallama kad sallama kawai zai yi ba zai sajada ba mun ji sura uku a nan in an tsawaita mun ji hukunci ta lalace in ba a tsawaita ba yana da sura guda biyu in ya jirkita ne zai yi ba'adiyya in bai jirkita ba komi bai yi to ya idu ta shahuda kai hadda ma ta sai ya mai suwa wasu ɗi idan an samu tsakaitawa shine ba a daɗe ba kuma bai sauri an karo ba ma'ana ɗan matsakaicin lokaci to a nan can yayin da ya jirkita kuma ba a daɗe ba to sajada ɗaya zai yi ba sai ya mai da attahiyatu ba sajada ba adiya kawai zai to amma a nan tun da an samu ɗan tsakaitawa to ba zai yi sajada ɗin sannan ya haɗa ta da sai ya attahiyatu tun da an samu ɗan tsaiko kaɗan to har da attahiyatu ɗin ta wargaje amma a can da ba a samu tsaiko ba attahiyatu ɗin ba ta wargaje ba tana nan ba sai ya meshe ta ba kawai ni ɗaya zai sajada sanadiyar jirkitawar dai to amma nan ya idu sai ma ya mai da da tahiya wasu wasu idan ya tsakaita bayan ya mesa attahiyatu sannan ya yi mai Ya yi ba'diya to saboda tsakaitawa sai sura ta biyar ta ƙarshe ka in ya zalma hallahu kamar idan ya bar wuri ne idan ya bar wuri ne to anan suna da bambanci da jirkitawa ga alƙibla da barin wurinka shi jirkitawa ga alƙibla ko da kana wurin da ka yi sallah yana yawa ka jirkita ka ban me alƙibla to shi ko barin wuri shi ko ko baka jirkita ga alƙibla da zaran wurin nan da ka yi sallah ka ɗan ɗaga ka ƙarabo ko da ku huskar kada dibin alƙibla to wa sajada a nan zai yi ba'adiyya don me saboda nan barin wurin ɗagawan wannan ita ko ita ta jawo mai kaga suna da bambanci da wancan shi wancan ko yana nan inda ya salla muddin ya ɗan jirkita mu alƙibla zai yi ba'adiyya a nan kuma ko bai jirkita mu alƙibla ba muddin ya ɗan zagwada ya bar wannan wurin da ya salla ko da yana dibin alƙibla to a nan shi ko zagwada wannan da ya yi shi zai sa ya yi mai yi don haka wannan matsala tana da sura guda biyar kuma ita ce mun kai don haka shi a karatunmu na karshe da fatan za a lura da kyau cewa idan dai mutum ya mance rukuni to in ba da gangan ba ne to zai sajada amma in ba a daɗe ba in ba a daɗe ba kawai zai gyara wannan rukuni din sai ya yi sajada amma in an dade sallah ta lalace amma idan da gangan ne ya bashi in an dade in ba a dade ba shi ko ko sharadi haka shike idan ya bar sharadi kamar sa tufafi ko huskantar alƙibla in an dade in ba a dade ba duk ɗaya ne sallah ta lalace aka yi magana idan ya samu gyara shi bayan haka muka yi magana wuri guda shine idan kabbaru sajada cikin wata raka'a amma ka duka kawai zuwa ga wata raka'a to nan kana iya sun koyawa ka gyara waccan sajada amma nan dai amma duk inda ba nan ba kamar da aka ambaci wuri goma da zaran ku sun koya zuwa ga ruku'i to ko baka taso ba shi shikenan wancan abin ya kuce maka da inda za ka yi kabiliya da inda za ka yi ba'adiyya da inda kuma babu komi da kuma inda sallaka ka lalacewa duk wannan mun yi bayani sai ƙarshe aka yi magana cewa idan mutum yammanci sallama to ta kasu gida biyat in an daɗe mudulakan sallah ta yi ta lalace da zaran aka daɗe kai tsaye ta lalace amma idan ba a daɗe ba to sai masa hukunci guda biyu in ya ba alƙibla to sanadiyar barin alƙibla nan zai ba adiya amma idan bai ba alƙibla bai ya ɗai sallame babu komi to sai muka sake dawa a wurin tsakaitawa shi ko idan lokaci ya dan tsakaita to anan za ka mai da ma attahiyatu ɗin bayan ka mai da attahiyatu sannan kuma sai ka yi ba'adiyya to sai kuma aka yi magana shi ko idan kana wuri na sallah baka jirkita ma alƙibla amma ka dan zagwada to ko nan sanadiyar zagwada wannan da aka yi shi zai sa ka wannan sajada din ba'adiyya to in Allah ya kai mu wani sati za mu tashi shi ko idan mutum yammanci zama na tsakiya to shi ko za mu ji idan bai tashi tsaye ba yana da sura guda bakwai in kuma ya tashi tsaye duk dai hukunci na nan ta insha Allah ta'ala da fatan Allah subhanahu ta'ala shi kare mana jagora abu na ƙarshe da za mu aje shi ne batun attahiyatu da aka yi magana ita attahiyatu din nan al'imamu shafi'i ya ɗauki ta ibnu abbas ce riwaya ta ibnu abbas ita ya ke shi ko abu hanifa ya ɗauki riwaya ta ibnu mas'ud shi ko al'imamu malik ya ɗauki riwaya ta saidina umaru radiyallahu anhum ajma'ina sai dai a kula da yawa muke cewa bisa ga kuskure mu ce attahiyatu lillahi attahiyatu sai mu kisa shadda ga yadin nan attahiyatu yake akwai shadda attahiyatu attahiyatu lillahi wallahu ta'ala a'lam na'am na gane ikon Allah kuma sai gashi mun cimma matsalat eh, to haka ne idan bai da matsala ta wasu wasi to yadda aka faɗa haka hukunci ne shike amma idan yana da matsala ta wasu wasi to wannan shari'a ta yi mai uzuri komi ba zai yi ba iyaka ya ci gaba da neman magani kuma ya kau da kai ga wasu wasi ɗin nan to wannan yana da wasu wasi kaga hukunci ne daban don haka ko ya ga ya sallame ko ya ga bai sajada ba ko ya ga bai rukube ɗaya hita shi shikenan sallah ta ta yi daidai tunda ciwo ne ciwo yana cikin system na ciwo na waswas wallahu ta'ala alam na'am na'am ta biyu eh eh eh Eh. yanzu ai ta uku ya rige yi fati hatta ai ai sai da ya kare ta ne har yi ruku'i amma bai taso ba sai tuno ashe ya baro mi ya baro sujada to kaga yanzu ba damar ya dawo ai baya to tun da ta uku din ai mai me yayi mai fatiha yi to anan shikenan ta uku din nan ita za ta dawo ta biyu don haka ta biyu ta lalace to ga ka'ida ta biyu mi gare ta fatiha da sura to yanzu kuma kaga ta komo ita atta ta biyu to yanzu anan an samu raguwar me raguwar sura to biyu don wadda zai na gaba masu fatiha kawai zai yi inda aikin hankali na sai in zai kulla wagga ta uku sai ya mata sura to kawai yanzu gaba ne abin da rage masu fatiha kawai don haka kaga yanzu sallah ta gaba ɗaya fatiha uku ce sura guda waccan raka'a ta farko tunda ta biyu mai fatiha da sura ce kuma ta rige ta lalace shikenan ya rige ya ƙare fatiha da sura ba zai farin din sura ba zuwa wata raka'a to anan ne sai ya zama rage kenan ne Eh. ya da ya eh. zai yi au zai attahiyatu ai da ma da zaran yayi sajada an san yana yin sajada mi zai biyowa baya attahiyatu to zai zai zan kamar yanzu na ma ya karaka attabi don an san ai lokacin da yammanci sajada guda ai ya zauna ya attahiyatu ko to wacce attahiyatu ta wargaje don haka yanzu da ya komo ya yi wannan sajada to kusan kamar yanzu na ma yaka wannan sajada din ta biyu don haka zai zama a tahiyya tuɗi lalle tabbas lalle kayi mulahaza ƙwarorin ga eh eh eh hmm. Hmm. Eh? eh

Eh. to ina fata kun fahimci tambaya ta don wannan yana da rikici kwarai gaskiya matsala biyu ta ta mai wato mutum ne an yi a biyu an zauna an tashi ta uku ko sai zan ba a tashi da mi ba da shi ba ta uku to an tahiyan ta hudu amma sai zaman ne ne ga ta uku amma ba da gangan ba aiwa sai da an ka tashi an rige an kulla raka'a ta, ta hudu to yanzu ga ka'ida wagga raka'a dai kun ta rige akwai yadda za a yi yana da damar ya tashi sai ya cimma liman tsaye amma da sharaɗin in yana ganin ko da yaka zuwa liman bai taso garku'i ba sai ya tafi tsaye sai bayan ya yi tsaye sat sannan ya yi mi ya yi ruku'i to amma saboda sauri wai gudun kan liman ya taso sai kace ruku'in tasowa ko sai shiga ruku'i bai tashi tsaye ba to a nan eh eh ah, eh Eh, eh na gane to yanzu anan yayin da ya tashi din nan tun nan kawai abin da ɗaya za a lisa ya yi luzin ɗin raka a guda kawai ya yi luzin ɗin raka a nawa guda to yanzu sai da an haƙa da sallah sai mai da mi to daidai shi ke sallah ta ta yi ba matsala amma da bai mai shi ta ba da wannan raka'a kaga ta kuce mai to tunda ta kuce mai liman ba zai doke maka raka'a ba don haka sallah ta lalace don haka sai ya gyara wagga raka'a da ya luzin to daidai shike kuma bai kabliya bai ba'adiyya saboda albarkace yana bayan liman don haka sallah ta ta yi daidai sai cin mai babu komai ana cin liman dama ai in liman kana zamne liman na tsaye kana iya cin mai babu komi ko da cikin ruku'i na amma da sharaɗin ka cin mai cikin ruku'i haka kuma idan kana tsaye kila kana wani tunani har an tafi wurin sajada to kana iya cin liman muddin bai dago sajada ta biyu ba kana iya cin mai kusa wannan matsala mun yi ta kuma za a sake yin tayin Allah ya so nan gaba cikin ahalar ma akwai wannan matsala din wallahu ta'ala alam صلوا على النبي